haka hmm. tunda an ci ganin da daɗi fa in hazauta tariqahum aka ce wannan bawan idan ka bi hanyar su ka kai ma zan soka kamar yadda nake son su in ka bi hanyar su ka dinga sona irin yadda suke sona to ni ma zan soka irin yadda nake son su wa in adalta anhum in ka bauɗe masu kai ka ki zuwa kai zaman ka. kai ta baccinka ka tafi har ka. akwai wanda yana bacci baya na akwai wanda yanzu zaka ji nan da zaka je bacci rafi sai ka da mutane wurin su je ban alayyahu kai karshen ta da za ka shiga yanzu ma za ga wani ya juyo da jan shan ɗinsa ya ɗauko gani ya yi kwata ko ya yi kasuwan su sosai ne mai sunan ta veterinary eh bakin dogo sunan ta ku a yanzu wani ya kai kayan shi bakin dogo ku eh? ba wani yanzu ya kai kayansa bakin dogo to yanzu kuma wani kuma ya kawo kayansa bakin mazallaci wani ya taso daga daga suku eh, ina za ka je biyo ne ka gani ya zo bakin masallaci ya dire kayansa ya aje abun hawansa ya aje jakarsa ba ranar tashi so yadda su ma wa'ancan sai sun kai yanzu kayansu wasu kayansu yanzu ganyensu ya kai kwata wasu ganyensu ya kai bakin dogo kwatakanta yanzu kowa ya kwana ya yi asubanci za mu yanka sa kaza yau za mu yanka kaza yanzu haka wani sun kaje kila kwata za ka fara an fara fida kila wani ma ya ƙari yanzu ana shigo da wasu to haka nan kuma za ka iske bayin Allah su ma mana ana karafiya a masallaci wannan ya ɗauke littafinsa ina ganin akwai inda zai je makala makalansa ya yi littafi ɗaya a daddafe ya wuce wani ya littafi biyu a daddafe wasu lokacin na shigowa kasuwar duniya ne da kasuwar lahira shi za aka ce ba a kawo kasuwar duniya a masallaci masallaci kasuwa ce ta lahira in ka zo za ka fayar sai ka zo ka fayar, ka kafa kayanka ko kainin ka zo ka dubi ka ke da shi ka fayar abinda za ka fayar tafsiri za ka saya ko hau za ka saya ko menene za ka faya? amma ba da kuɗi ba cikin wannan kawai ana ciniki ne da danne danne ne waya ce sai zai tura maka ba ka tura maka ba kai mala'iku ne wake ke tuturawa kai naka ga yadda yake an tura shi kai naka ga yadda yake an tura shi kai naka zero ne nan misalin duniya misalin lahira wa yaskuruni wa askurhum tunanin su kawai ni tunanin wancan yadda ka tunanin wancan an gari ya waye ya yi sammako wajen ganyensa shi ka wancan tunaninsa ya yi sammako wurin karatun shi ba tsofa a ciki ba ƙuruciya a ciki yaro zauna a yi da kai tsoho zauna a yi da kai mace zauna a yi da ke wane ne zauna a haka ake ta tsaye illa da tsafta da ƙa'ida ba a kuɗuwa da juna ba irin ainihin kasuwancin shaidan ba a na shaidan cakuɗuwa suke shi فإن هضوت طريقهم أهبطتك وإن أدلت عنهم بكتك زن كيكا يدنا كيكا نسو يدنا زن كيكا shi bawa daga cikin bayin Allah sa kullum akan yi tambaya da mai ma'ana tambaya mara ma'ana nan mutane mutane ne ko aljanu ne ina san ba san su wayannan mutane menene su a a kawai abun za a yi ba musiffansu ya Allah kawai ya rab kama alamatuhu me alama su don nima in adamtu da alama su kada yara'una dilala bin nahari ai siffansu suna nesantan inuwa da rana aiki ya kwana ne ya fasara fa ya ba fasara ba ma'ana suna barin inuwa da rana ma'uza ne ai ko gaya kai fasaran ɗin wato mutane ne ma'aikata ba ka samu su tsubi-tsubi suna hira da rana ba sa tsubi-tsubi Aje wurin mai wannan shayi a ta labari aje wurin mai waccan kosai an je shan koko da kosai irin abun da ba ku ba ba dole ne zama abun nan sama mu can wajen mu da nan za a je wajen yanzu an je wurin shan koko da kosai ba ta gama koko ba ba a haduwa ita ira lokacin an gama mutum ya bi layi an kawo masa kwasansa da kokonsa ya sha ya ci kwasansa kuma a ci gaba da hira to ba irin wa'annan ne ba ba sa zama a idowa su ba a maganganun banza da su ba a hira da su ba su zama wurin hira aunar da suna kiyayen ainihin wuri suna tsare wani kuma su ba shi haƙƙinsa yanzu an kunna fitila aiki kawai imma neman aljanna wa imma kwandalar da za a rayu a cikinta abu mamaki sai ka ce ha ah, sai wannan sifan kuma sifan wasu kama yar arra'i ashafiqu ganamahu kaman yadda makiyayi mai tausayi kike tsare anin dabbobinsa ƙananan dabbobi sun da so suka fi sa tausayi mai kyau manya-manyan dabbobi <laughs> bai da tausayi wai hannuna ila gurubi shamsi suna begen dokin? rana ta faɗi kama ta hinna tsayir kamar yadda tsuntsaye ke so su ruga a gani ila aukariha inda gurubi kaga wannan ciwon rana kaga ya fito fili sai dai ta yi ganewa da gangan Ci ba wuce ba zai dai mafasara mai kyau nan ba saboda malalaci sai dai a ce da bahaushen da a yanzu da bahaushen da ba aiki kawai tukuru daga wannan ka ga wannan shiga wannan ka ga wannan shiga wannan shiga wannan da ke kyakkyawan niyyar suka yi ba tare ba su yadda lokacinsu ya tafi a banza lokacinsu a kirge yake kowace awa an ajiye mata hatta bacci an yanka masa lokacin bacci in yi ganganci bai zo ba to lokacin ya wuce yanzu da gangan ne ma bacci ka bullo yanzu lokacin ka ya wuce in kana so ka zo ka yaƙi kai menene ka samu lokacin ka ka nemi can daga baya amma yanzu lokacin ka ya kare bacci ko ka zo yanzu ba lokacin ka ne ba ba a baka shi ba suna kiyaye lokacin su sai magana da yana son kun gane illa iyaka ce in kun yi azar ka ce mu kan ba haka muke ba wani in ya tashi daga yanzu ba sai ya ce ya dan kwanta ya je ya dan kwanta a gidan ya dan huta tukuna ya dan yi baccin rana sannan alabashi tafi nema ya kamata ka matsa lokacin ka da nan in ka matsa shi ka matsa shi kana zuwa gida a tsaye za ka karya abin da za ka karya a tsaye shaf shaf irin karyawan umaru radiyallahu anhu shin abincin aka yi jafa gama a ɗauko ruwa a tura tura shi kenan an gama a nan da wa aka haɗa shi da mai neman shi in ma ba za ka neme shi ba shi zai neme ka sai bakin aiki ya za a yi mu ci gaba kama haka a sai dai mu ji labari ana ci gaba A ake mu zama a yi shi a yi labari shekara biyu ba mu sadu ba da zakon sadu zai ne so saboda kana suna ɗaukin dare ya zo su ruga zuwa gida kamar yadda sun ɗauke rugawa zuwa gida to me suke dare yi fa’iza idza jannahumul layl bayan Allah in dare ya lullube su wa dalamo duhu ya shiga cikin duhu wa fara shatil furushi aka shimfiɗa shimfiɗu wa kana kullu habibin bi habibihi kowanne masoyi ya da masoyansa a gida ya tattara matansa a ɗaki ya tattaro ya'ya a ɗaki ya tattaro kowa da kowa ya dawo gida ya je ya kulle gida ya'ya lafiya lafiya ya yi in kwanciya daga bacci ya koma ya kwanta ya'ya sun kwanta to su ma su kan yi haka su kuma lokacin da aka gama kwanciya yi su mota su tsaya sun yi baki sai su fito da sabo a kada mahu da su fito a sai za ka je gida ka akara ne kuma ka dinga ka kafa kwaki in dai mai yake da suna wannan bayanan wani na nan to ya za ka kafa kafa malan tsayawa za ka yi bari abi na kan za su tsaya su fuskanci alƙibla suna ruku'u suna sujada suna kuka suna nishi suna kai bukatunsu zuwa ga Allah gari na wayewa ba maganan hoto sun koma ya za ka yaki da wayannan ba dole wa'annan in suka ce suna neman duniya za su karbe ta ba in ko ba da wannan ba ba yadda za a yi mu karɓi duniya sai dai mu cika mu zama cikin bautan mu ka zato kun ji kun ma gane ila ya za a yi ya za a yi mu canza mu zama haka to ba yi su ne wanda Allah yake so kuma su wa'annan bayan su ne masu son Allah da duk wannan aiki da suka yi suna yin shi ne yadda Allah in ka tafi aikace aikace da ranar ba kana neman yaddan yadda da wani mutum da kana da karkai na yan zamani ko yan duniya bayan zamani ko shirkan zamani kana hidima ba hidima ba kafa muke hidima ba Allah muke hidima kafa ba mu bautar ta kafa wan mu ce an mallaka mana ita haka ce mu sarrafa ta mu raya ta mu yi amfani da abin da ke cikin ta ta mu ce amma ba ma mata hidima ita ce muke matsa su ta mana hidima ta mana hidima mu kuma hidima wa Allah wa kana kullu habibin bi habibihi nasabu aqdamahum nasabu aqdamahum cikin ba sai dai yan tsiraru Allah gani ba na cikin su waftarashu wujuhahum sukan shimfiɗa fiskokinsu wasu ana da fiskiya za a da fiska harshen ta kuɗi da ke goshi da hanci na ƙafar wana juni suna ganawa da ne da maganganuna wato gana wanda ake da Allah da kalmomin da yake a gana shi da su dai da Allah kiran Allah sunan Allah siffan Allah sai da ma da yadda za ka kira ne da shi wallahi al-asma'ul husna oho biha to da wa'annan sunaye zaka gana da shi da wa'annan sunaye zaka roke shi da wannan siffan zaka roke shi da wannan siffan zaka yi masa abun a lokacin nan a kana suke komawa wata mallako ne da ina ami suna min fadanci suna min fadanci suna tamalluki suna kankantar da kai wajen yabona wajen neman abin da nake da shi abin da nake ba da ina ami suna nan wa'annan bayan Allah bai sarake tsakanin mai fakin kalmomi ko bakin da mai kuka wani ta kai yana iya bayyana abin da yake nema shine sarrafa yana kiran Allah yana gaya masa abin da yake nema yana kuka yana magana wani ko ya kafa kawai kuka kawai ke kuka ne idan kuka yi kuka ba kama ko iya magana sai dai lisanul halin ka yi magana lisanul halin su kai oyanan bayan Allah sun yi kaɗan yanzu iyakan kaɗan kuma su ne wanda Allah yake so su ne masu son Allah da gaske kuma ba an ce yanzu ka so Allah suka yi wannan suka kwana sallah da daddare za su zai su kwanta kuma da rana su yi ba a tsoron aka ce ka kwana ibada da rana ka je ka kwanta haram ko za ka ci tunda menene wasu ne za su ce so suna da shi baka san iya eh suna neman aljanna a kanka da aka bada su kawo ma ka ci gaba da ibada kai to kafan me suka a ina suka samu kayan su don da in junin ka cin kamuya muya sabil sabil za ka ciwo wa cikin kuwa maciyo mato da muddin haram haram ta shiga ciki ba ma na fila ba farilla sai mutum ya kwan arba'in ba a karban ibadarsa shi za ka ce annabawa ku halal ko yi aiki mai kyau muminai kuma ko ce halal ko yi aiki mai kyau saboda kanan kake nan ba za ka je ka kwana ibada ka tashi ainihin abin nan idon ka yayi kaza goshin ka yayi abin nan ya dauje ka tashi da salatoti da menene da aka ko abu aka muna neman du'a'i da kai ne zaka zama jakada tsakanin Allah da bayan sa Allah bai halicce su da wani jakada jakada kawo mana yadda za a yi bautan kawai yake mu kuma za mu tsaya mu yi wannan bautar Sau da kanan a aiki na ƙarfi za ka fame su suna gaba gaba hakan nan aiki wajen bautan Allah suna gaba gaba hakan nan suke biya sai gobe kiyama bai na tsarikin wa bakin wa baina muta'awihin wa shakin tsakanin mene shi wani abun ya gagara malam magana sai dai kawai kuka ke na nishi ba wai akwai masu cewa kai dan ba da kurba haushe ne haka akwai wasu wai wani zikiri da ake sunan shi amfasu to ba wannan bane ba wannan ba shine ake magana ba ba amfasu bane ba wanda zaka ka san shiga cikin ɗaki mai duhe da daga jina mm. Mm. wancan na mm. zace sun kashe wuta wai su masa awuhi su ba wannan ne wata ta awuhi akwai ta awuhi da sosai wanda a yi kukan kake sosai abin ke damunka ba na kankare ne ba wa shakin da mai kai kukansa ga Allah Allah aljannan na aljannan nan ka ba aljannan da ga nan da kake magana ni fa na ga doya an samu ayyukan daga gita ba na iya yansu ta wancan na wutan nan taka da kake bayanin ta ni kam Allah na tsoron shiga cikin ta ka taimaka min da aikin da zan yi sun da ke wutan nan ka tsare min imani da kai min kaza kai min kaza wa baina qa'imin wani na nan tsaye Ina zuba tilawa kiyamu sosai tun da wanda za a ce maka wani kullum sai ya sauka wani sau biyu ke sauka wani sauka tsaye na ga lokacin yana tsaye na shi kawai yana zuba ayoyin Allah ya je karshe gari ya waye ya danna nema ta ta ta kaime wa ka'idin wani na zaune ya zaune wa baina raki'in wani kuma mai tsogon koyi ne fasajidi yani ma ya na min ajali Abun da duk suke dauke da shi suke ainihin fama da shi din nan suna yin sa ne don girmana wa bi sam'i ma yashkuna min hubbi a kunne na ne duk kukan da suke yi na na nan yana kunne na na ji to wannan wabi wabi na ƙarshe wabi aini ma ya tahammalu eh, haka ce da eh, bi aini ko ma ya na min adali albana ne ni me nace eh yani ta bayani ne ba bi aini ne ne ma bi aini ne kawai na ɗauke kai ne na maka masa yawo bi aini a ido na ne ma ya tahammalu na min ajali abinda duk suke ɗauka saboda dai ina ina kallon abin da ake yi ina jin magana da suke ai ya bi ya dacewa to ni ga mu bashi ba fara da shi haka